واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غروراً ka fisgi wanda za ka iya fisga daga cikinsu da muryarka, mai kira zuwa ga saɓo, kuma ka yi musu yi ta hanyar rundunarka mahaya da masu tafiya a ƙasa, masu kira zuwa ga yi maka biyayya, kuma ka yi tarayya da su cikin dukiyoyinsu ta hanyar ƙawata musu duk wani aikin da ya saɓa wa shari'a, kuma ka yi tarayya da su a cikin ‘ya'yansu ta hanyar yin ikirarinsu da ƙarya, da samar da su ta hanyar zina, da bautar da su ga wani Allah, wajen saka masu suna kuma ka ƙawata musu alƙawura na ƙarya da burace-burace na banza kuma ai daman babu wani alƙawarin da shaidan zai yi musu banda alƙawura na ƙarya waɗanda za su yaudare su ne kawai.